Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau ma dai na sake dawo muku da wannan trading platform ɗin wanda ake trading na TRX. Kamar yadda mutane da yawa suka buƙaci a sake bidiyo akan yadda ake rijista sa da kuma yanda ake yi, to a yau ma ga na sake wannan kuma shi ne karo na kusan goma sha biyar muna bidiyo a kansa. A taƙaice dai da fara kawo muku wannan abin ya kusan wata biyu kenan ba kaɗan ana ta kawo muku shi kuma har yanzu kun ga ana yi saboda wato long time project ne wanda zai ɗau lokaci ana ta yin sa gaskiya kasancewar trading ake yi sannan kuma ba kai tsaye ake trading ba ko ka iya ko baka iya ba za ka iya yi in dai har kana bibiyar group na signal ɗinsu saboda haka masu buƙatar yin rijista link sai na ƙasan bidiyon nan description a shigo a rijista yanda ake rijistar za ka sa wato email address ɗinka ne a nan sai kuma ka zo ka danna get code za su tura ma code a email ɗinka sai ka zo ka sa daga nan ka sa number ka nan nan kuma ka ƙirƙiri password ka sa sannan nan wurin sai ka sa password na withdraw shi password na withdraw lambobi shida ne za ka sa su kai ka san wanda za ka sa wanda idan za ka withdraw na ka to da wannan za ka yi da haka bayan ka gama rajista sai kai ka yi sign in wato ka yi log in kenan da zarar ka yi log in za ka ga ya kawo ka cikin shafin kamar yadda kake gani to nan shine cikin sa da farko abin da aka fara yi za ka fara trading ko za ka fara yin recharging ka sanya kuɗi wanda za ka iya fara da trs guda goma. TRS guda goma na gaya muku bai fi dubu uku ba a yayi tsada ya je dubu uku to da shi za ka iya farawa so idan kuma kana tsoron sanya kuɗi akwai ɓangaren simulation nan kenan idan ka danna sai baka damar da aka yi trading wato demo kenan na kyauta za ka shigo ka je ka akwai group na signal kasan gidan na description akwai za ka shiga sai ka zo ka shiga buy in ka shiga sai ka zo ka yi trading idan ka ka kware kana ka kana samun riba sai ka fita sai ka je ka sanya kuɗi idan kana da ra'ayi idan ko baka da ra'ayin sanya kuɗi shikenan to yanda ake sanya kuɗin ka zo ka danna mayin ɗin nan ne sai ka zo ka shiga nan wurin da aka rubuta recharge nan kenan sai ka danna kamar haka bacin ka danna zai kawo ka nan wurin to sai ka yi kwafi wannan address ɗin idan ka yi kwafi sai ka je ka turo TRX guda goma minimum guda goma ne amma ka iya tura fiye da haka ma amma iya karancin abin da ka iya sa guda goma ne to bayan ka sa sai ka zo nan da ɗan minti wato minti ɗaya biyu uku zuwa biyar abin ka zai shigo cikin balance ɗinka idan kaga bai shigo ba ka zo ka danna inda ka rubuta click to refresh balance kana click to refresh balance kuɗinka wancan TRS ɗinka zai shigo cikin nan wurin to bayan ya shigo in me sai yanda zaka fara trading sai ka dawo nan home idan ka dawo to ɓangaren trading guda biyu ne akwai wannan wato BTC sannan kuma akwai ETH wato BTC ne trading na Bitcoin wannan kuma na Ethereum haka zalika kafin mai bayani akan nan akwai daily mining wanda zaka shiga wurin idan ka shiga za su na baka dama ka danna idan ka danna za ka ga sun ba gashi nan ni zero point ban zero ko five ne to haka dai suke badawa kullum suna bayarwa duk lokaci bayan lokaci duk bayan 20 hours ga ka iya ma ka tara shi wanda shi kuma idan ka zo nan za ka ga anan yake taruwa to idan ya kai wani adadi za ka iya cirewa shi ma misali ya kai dala goma to yanda ake trading za ka zo ka shiga nan ne PTC bayan ka shiga to akwai na 5 minute akwai na 1 minute amma na 1 minute ɗin muka fi gaskiya za ka zo ka danna wannan wurin ne bayan ka danna sai ka zo ka shiga inda aka rubuta buy sai ka danna to da ka shigo inda aka rubuta buy kamar haka to zai kawo ka nan shine wajen trade din ga time din ko period din da suke turowa sannan ga time yana tafiya dan ya kare sai nan ya canja saboda haka sai ka dawo cikin group a kasan bidiyon nan description akwai group din akwai na BTC gashi nan na 1 minute BTC akwai na 1 minute Ethereum sannan akwai na 5 minute BTC akwai na 5 minute Ethereum saboda haka mu na 1 minute din zamu kuma shi za ku yi a kasan bidiyon nan description yana nan to da kun shigo za ku ga yanzu ga signal ɗin da aka sa wato wannan gashi nan wannan 34 ɗin nan mai idan muka duba nan haka za mu ga gashi nan mai 34 ga time yana tafiya to sai mu ga nawa aka ce mu yi investing so an ce mu investing ɗari biyu da arba'in da sannan mu zaɓi big to wannan ya yi yawa tunda kai da ka sa guda goma kaga baka buƙatar ka sa ka zo ka yi wannan kaga kenan sai ka bari akwai irin guda a ce ka yi da guda ɗaya ko da biyu ko da uku haka dai kamar irin wa'annan duk gasu amma sun riga da sun wuce saboda haka wannan ba za mu yi shi ba saboda balance ɗin ma bai kai wannan ba ko da haka ma ba mu yi ba saboda amma za a iya samun riba ana kasancewar kun ga wannan da aka shiga an faɗi wannan ma an faɗi wancan ma sama gashi an faɗi can ma duk ya eh, faɗuwa ake ta yi to amma wannan na ƙarshen wanda za a turo wannan da aka shiga kila za a iya samun riba to haka da yake saboda haka idan muka koma nan wurin muka koma to za mu ga an, zo na 35 saboda haka an sako na 35 sai mu koma nan wurin idan mu koma sai mu zo to kun ga wancan an yi winning da ga na 35 nan za mu yi tanda sun sa guda ɗaya za mu zaɓi small mu sa 1.0 saboda haka sai mu dawo idan muka dawo sai mu zo nan sai mu zaɓi wato small a nan sai kuma mu sa 1.0 sai mu danna confirm sai mu danna to ba ta yi ba kasancewar time ya ƙure kun ga an mar cancel saboda haka dai mu jira idan an sako na 37 na 37 za mu jira idan an sako na 37 ko in ce 36 sai me to kun ga 36 ɗin ta shigo wancan time ɗin ya wuce nan sai kana lura da idan ka sa trading bai to ka lura da nan time ɗin ya ƙare da haka za mu kuma magana 36 sai mu zo mu shiga to ga na 36 na kun ga wannan an yi ga na 36 nan za mu zaɓi small mu sa 1.0 shi nan za mu zaɓi small nan kuma sai mu sa 1.0 daga nan sai mu danna confirm sai mu danna trade kenan trade successful to za mu jira idan time ya ƙare sai mu zo mu duba mu gani ko an samu riba ko kuma an faɗi kun ga idan ɗari biyu ne da biyu to idan mun samu riba za ku gani aka yake dan haka za mu jira wannan time ɗin ya ƙare amma idan farkon yi ne ka fara to kai trading kamar sau goma sha biyar sannan za ka samu damar cire abin da ka samu saboda haka idan ka yanzu za ka iya bari sai wani lokacin haka dai dole da ya kai sha biyar sannan aka samu damar cirewa kaga kenan za ka ɗan dinga yin sai tunda minti ɗaya ne a minti goma sha biyar ka gama in kowanne za ka shiga yawwa in time ya ƙare saboda haka za mu koma muga ko an samu riba yawwa na 36 gashi nan gashi nan win an yi winning ga na 37 ma shi ma za mu ƙara komawa domin mu gani kun ga gashi nan mun samu riba ɗaya ai da 202 ne yanzu ya kuma 203 to da haka ba sai mun yi duka ba gaskiya kawai za mu fita idan za ka duba record ɗin abin da ka samu sai ka du sai ka shiga nan wurin bayan ka shiga nan sai ka zo ka shiga transaction to za mu ga gashi nan kun ga win muka yi gashi nan win mun zaɓi smart mun da haka yanzu sai mu koma da baya mu je mu shiga na ethereum ku ga yadda na ethereum yake shi ma bayan ka shigo ka lura da nan akwai minti ɗaya shi za ka fara zaɓa sai ka zo nan wajen buy ɗin nan to sai mu koma mu je mu shiga signal group signal na ethereum to ga na ethereum sai mu shiga sai mu zo mu duba idan time ya yi gashi nan shi ma nan an yi loss nan an yi loss wannan kuma gashi nan shi green ne za a ce ka zaɓi green ko red ko purple a 37 ake to bari mu je mu duba mu ga an shiga 38 ma saboda haka za mu jira a turo na 38 sai mu ga abin da za a yauwa ga na 38 za a yi wato za a yi za a zaɓi red a yi green za kuma a sa 15 to 15 ya mana yawa ba mu shiga amma bari mu shiga da shi in time ɗin bai ƙure ba za a zaɓi green a sa 15 15 TRX a sa 15.63 15.63 daga nan sai mu danna confirm ake ban ma zaɓa ba kuma ga har time ya wuce sau da haka za mu jira a sako na 39 yanzu ga time ya wuce idan na danna ma haka odar ba ta yi ba nga ga close thread. To nan an yi cancel. Ya wuce mu saboda haka sai dai mu koma muga ko an sako wani. To ga na 15 ɗin nan dai sako na 39 sai mu gani. yawwa na Najeriya ba a sako ba bari mu ƙara jira. Kurin ko da ba a sako ba ma za mu iya nuna muku yanda ake yin sa. Yanda ake yin sa misali kamar za a ce ka zaɓi girin ne ko purple ko red. To misali don red aka ce za ka zaɓi nan ka ga. Nan kuma ka sa abin da aka ce ka sa. Nan sai ka danna confirm oda za ta yi. Ba a waɗannan abubuwan ake zaɓa ba kawai waɗannan da wannan da wannan da wannan su ake zaɓa sai a danna sai a sa sai a yi. Saboda haka za mu koma muga in sun sako na nine. To ba su sako ba in ga sun tsallake shi. Saboda haka har yanzu dai ba su sako mun yi refresh mun yi refresh ba su sako ba. Don haka za mu barshi tunda mun nuna muku yadda dai ake wato yin wannan ɗin. Shi ma idan kun gama za ku shiga wannan wajen da aka rubuta record sai ku shiga transaction. A za ku ga wanda kuka yi, wanda kuka samu kenan, wanda kuka yi order. Za ku kun yi win, kun yi win ko kun yi loss. To shi ma gashi za mu koma da baya sai yanzu yanda ake cire kuɗi. Yanda ake withdraw shine za mu shiga nan inda aka rubuta mine sai mu zo mu shiga wajen da aka rubuta withdraw. Bayan mun shiga wajen da aka rubuta withdraw sai mu zo nan sai mu yi pasting na wato, eh, address ɗinmu muka taɓa withdraw yanzu wannan wurin sai mu post na TRX address ɗin mu sai mu je mu copy sa a cikin exchanger mu ko wallet ɗin mu sai mu sa sannan sai mu zo wajen amount sai danna adadin da muke so mu cire sai mu zo nan sai mu taɓa withdraw amma za su yi charges na 1 TRX sai mu sa password mu na withdraw bayan ka sa password ɗinka na withdraw sai ka danna confirm daga nan gashi nan successful za ka nan ya koma zero balance ɗinka za ka iya shiga ɓangaren withdraw sai ka zo ka shiga wannan wurin to anan za ka ga history na withdraw din da kai ya tafi yana waiting kenan saboda haka da zarar ya bude za ka gani ka ga shi nan waiting nan dan mintuna za ka ga ya shiga cikin account ɗinka sannan kuma akwai tsarin da za ka yi wanda kana samu idan kai inviting na mutane shi kuma za ka shigo nan ma ne ka ga ganin rebate ɗin nan sai ka danna wurin bayan ka danna idan ka zo za ka ga anan suke tara ma in ka inviting amma ya kai goma zai go cikin balance ɗinka ka danna receive ya go cikin balance ɗinka Za ka danna nan invite friend to join sai ka danna. Sai ka yi copy na link ɗinka sai ka je ka tura. Duk wanda ka tura ya register za ka samu wani percent. To wannan dai shi ne. Duk wanda yake buƙata link ɗin sa na ƙasan bidiyon nan description. Allah ya mu sa'a.